Ƙungiyar bada hayan fada-fada a Abuja ta zargi 'yan Najeriya da tsoma kanwa cikin ruwan shan su. Ƙungiyar ta ce tun bayan aikin 'ya'yanta da suka yi a taron ƙaddamar da ɗan Borno, 'yan Najeriya suka fara yi wa mambobinta saukale a social media, abinda kuma ya janyo tsaikon biyan sauran kuɗinsu na kwantiragi. 'yan Najeriya dai na ci gaba da yunwar sanin sunayen manyan bakin fada a taron baban 'yan birnin Legas. ana ci gaba da zargin manyan harsuna da handa mai takarar kujera mai lamba ɗaya a Najeriya. Kawo yanzu dai kowace uwa ta fidda manyan 'ya'yanta su kwato mata kujeran Baba Buhari a 2023 yayin da ƙasar Yarbawa ke da Tinubu Fulani da Atiku Hausawa da ɗan Musa su kuma 'yan Ibo na ta nan nan da ɗan Obi. Sai dai bincike ya nuna Atikun Lema da Tinubun tsintsiya ne suka fi yawan rundunar sojojin ƙasa a faɗin Najeriya. yayin da kwankwasa mai kayan marmari ya fi yawan sojojin kundin bala ita kuwa peter obi ta fi yawan masu kwarewa a yakin cacar baka masu shirin asarar ƙuri'un arewacin najeriya sun fara sanar da tubansu ga jami'an hausa gai na ɓoye wahalar rayuwa ta sa wasu 'yan arewacin ƙasan sun sha alwashin ƙauracewa rajistan katin zaɓe sai dai bayan tsoma bakin masu tabaran hango makomar gobe da jibin yankin yanzu ana ta samun laushin zuciyar masu fashi suna rijista a yankin tsakanin masu lissafa abin da suka yi da masu mun fi su iyawa suwa suka fi dacewa da ƙuri'unku mu haɗa a comment section.